'yan uwa matasa barkamu da yau labarin matasa ne kuke saurare daga nan ɗakin magana na studio kalangu a yau kuna tare da sami gagwafi tare da gora ta fanta shamsu fanta ya ne da fatan azumin nan bai gaba ke wahala alhamdulillah mira ya ne ya wajen ki lahiya launi to mike labari yau Da farko dai magajin garin Gaya ya gabatar da wani taro tare da matasan garin akan matsalar neman aiki da kasuwanci. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu ji yanda aka maido hiye da 'yan bara dubu ɗaya daga kasar Senegal 'yan asalin kasar niger ne da yawancinsu yara ne da matasa. Daga karshe kuma sai mu na wasannin motsa jiki. Fanta kamar yadda na faɗa ranar Lahadi da ta gabata ne magajin garin Gaya ya gayyaci matasa wajen wani taron tattaunawa da suka gabatar a filin taron ma'aikatarsa. Wannan shine taro na uku da ya gabatar tare da matasa sannan manufar wannan taron shine a tattauna akan hanyoyin kasuwanci. Ga rahoton Fadil Alu. Zaman kashe wando da kuma shaye-shayen kayan maye su ne matsaloli mafi kaimi wajen matasan da'irar Gaya ya zama abu mai mahimmanci na a sake tattara matasan kuma a ziga su ga neman sana'ar yi mun kai laburai ma magajin garin gaya mun kira su domin mu kan kansu bisa batutuwa da dama sha'anan bata gari shan miyagun kwayoyi rashin aikin yi da lalacewar ƙananan yara da kuma ta yaya za a tallafa musu ta hanyar kafa sana'a domin samun ƙananan ayyuka kowace anguwa da garin da ke kewaye na ƙaramar hukumar ya aika wakilansa a wannan haduwar wannan haduwa na damun shugaban majalisar majalisar gundumar matasan gaya Abdurrahman Amadu. ba wai kawai tara matasa a za musu tambaya kan abubuwan da suke ba sai a tsanan nan ba a cimma komai ba haduwa guda har biyu har zuwa sau uku ba ba samu wani aiki ba ba wani abu ba ne ba aka shirya yana karya kwarin gwiwa ko da a hada takardu zuwa wajen abokan hulɗa wannan ma a matsayinmu na matasa muna bukatar haka Biyo bayan haɗuwar a cikin angowi da garuruwan kewayen daban-daban matasan da suka halarci wannan gamuwar su kuma za su isar da bayanan ƙarshe da suka fita zuwa ga sauran matasa. Mira har yanzu muna garin gaya inda bayan wannan taron kuma ministan matasa ya ziyarci garin inda shi ma ya tattauna tare da matasan garin. Haka ne Fanta ga ma tsokaci da Abdulrahman Amadu shugaban kungiyar shawarar matasan garin gaya ya yi wa abokin aikin mu Fadal Alu. Le parti la vie. ya ga halin da ake ciki ya ga yawan eh, ɗalibai cikin eh, aji kuma tsakaninmu ya ɗauki alkawura mun samu aji guda cikin ajin akwai har ɗalibai 65 shi ma ya ga bai dace ba ɗalibai sun yawa a bangaren ɗinki suna da mashin na ɗinki guda goma nan ma ya ce kaɗan ne ga yawan yara biyar mun dawo wajen mgc tare da shi lokacin tattaunawar matasa sun gabatar da bukatunsu su nemi horar da matasa kafa wasu cibiyoyi akalla horar da wasu matasa Fanta a filin kokowa kisa akwai wanda ake ce ma cali-cali wanda ke saka kaya don ban dariya kuma suna kwaikwayon yadda 'yan kokowa ke faduwa. Ai duk mai kallon kokowa ya san su mana mira. Amma kin san mi yanzu matasa ne ke sha'awar wannan aikin na cali-cali. Shi yasa ma a yayin kofin ministan matasa da aka yi a garin Dosa ranar 27 ga watan Maris da ta gabata a abokiyar aikinmu na na Hadiza Hassan ta tinkari wani matashi dan cali-cali Ado Allo ga tsokacin da ya yi mata. Shekara ta hudu, silibiran kawar tare. Saboda yawanci ba duk ake samun matashi shiga harkar cale-cale ba sai lacciza yau duniya canza ta lacciza da kayan cale-cale daga baya yanzu karin su shi su suna ragewa to mu matasa mun shiga tare da su don ga da suka yi saboda lokacin da suke gwada da suna da kari amma yanzu da ba su da wata koko a hanka gwade ta ba su iya gwadanta mu matasa mu ka zuwa mu gwade ta da hanka bisa harkar na cale-cale komi an kamar mana yi daurewa. Sai ta takaitaccen rahoton namu na yau fanta yadda da 'yan bara dubu daya 'yan Nijar ne aka maido daga kasar Senegal a satin da ya gabata kuma yawancinsu yara ne da matasa. Wannan lamarin Mira ya taɓa masu hannu a fannin kare hakkin yara. Ga rahoton da Hawa Maman shirya mana. A cikin rukunai biyu na farko na mabaratan da aka maido Nijar an lissafa kananan yara 700 da suka hada da yara mata da suka tashi kashi 60 cikin 100 na wannan adadi wato 'yan mata hudu ashirin 427 kamar yadda kamfanin dalancin labarai a ANP ya ruwaito. Wani hali ne mai ɗaukar hankali in ji Siddiku Musa shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula masu kare hakkin yara a Nijar konit ya kesta cewa sai an tunkari matsalar daga tushe. Yaƙi tun daga tushe kan dalilan da ke janyo tafiyar tasu Dukan duka waɗannan yara da aka sanya a rayuwarsu cikin haɗari da nuna musu bambanci tana yiwuwa yawancin ba su da takardun haihuwa ya kamata wanda ba su da takardun haihuwa a musu ta hanyar taron jama'a waɗanda suke da shekarun zuwa makaranta a rubuta su waɗanda aka yanke da karatu a maida su a yi ƙoƙarin kafa musu wani yanayin tsaro ya kamata a kafa tsare-tsaren al'umma a ɓangaren cikin gida domin shaida duk wata tafiya a hukunta waɗanda ke da hannu kan wannan al'amari amma yara ba za su fama da matsalar ba. Sakatariyar dindindim ta kungiyar tuntuɓa a game da al'amuran yara da matasa a Nijar cewa ta yi koyarwa matasa sana'a na iya zama mafita domin su amfana. Sai mu shi Rashida Abubakar Bizo. Um, Abu ne da ke taba kai tsaye mutuncin mutum. A koyawa matasan nan wani aikin yi saboda in suna da aikin yi zai ba su damar biyan bukatunsu da kuma abin da zai rike su a cikin ƙasa. In ba haka nan ba matasan nan tilas ne za su koma inda suka wuto. Kullum muna cikin shirin shirye-shiryen ayyuka don gyara gobe da rayuwar yaran nan. Ya kamata mu ba ayyukan nan karfi kuma ayyukan nan su yi daidai da rayuwar mu. Ya wajabta a gaggauce gwamnati ta samu hanyar mafita wa yaran nan da suka dawo. Wata hanya ce ta fita daga matsala da ake iya cimma a cewar shugaban kawancen konit ta hanyar yin aiki tukuru da siyasar tahiyar bakin haure ta 2020-2035 da aka samar da ita a Nijar. Siyasar da kuma ta mai da hankali akan tantancewa da amfani da hanyoyin tattalin arziki da kuma kuma sauƙin da ke akwai a gida da manufar rage kaifin rauni na matasa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Mamman Ada. Gasar cin kofin Afirka ta kafa na gudana ES Gendarmerie ta niger na kokarin neman kai ga wasan WCM de final. Gobe Lahadi uku ga watan Afrilu 'yan niger za su wasa a rana ta shida tare da Simba SC ta Tanzania cikin rukunin D karfe 8 na dare. Mutana cewa ranar 20 ga watan Fabrairu wasa tsakanin ES Gendarmerie da Simba SC ta kare ɗaya da ɗaya a ciyar kocin Gendarmerie Ibrahim Zakari wasa ba ta kare ba. Don ba ba da kwarin gwiwa ga goyon bayan wasan rugubi a Nijar, ofishin jakadancin Ingila a Nijar ta samar da kayan wasa ga kungiyar rugubi VT ta shirya yamai ta biyar a ranar Laraba. Wasan da Catherine Inglahir, jakadar kasar Ingila a Nijar take fatan ganin ta kara samun karbuwa a Nijar. a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za kuma sake saurari bisa kan lambar uku biyu biyar tare da layin airtel ba tare da kumbiya ko da labar mu sharuwa lafiya.